This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 13 ga watan Maris na shekarar 2025 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai. ta Muhammad Majalisar Dokokin Amurka ce ta yi lale da sanarwar Ukraine na amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki talatin. kasar kuwait ta saki wani ayarin bursunonin amurka da ya hada da tsaffin sojoji da 'yan kwangilar soji da aka ɗaure tsawon shekaru a kasar wani alkalin babbar kotu a zimbabwe ya ɗage shari'a da ake wani ɗan jarida da aka kama bisa laifin tattaunawa da wani tsohon mayaƙi da ya juye zama ɗan siyasa yake caccakar shugaban ƙasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya majalisar dokokin jihar rivers ta yi ƙarin haske kan dalilin hana gwamnan jihar mr siminalai fubara shiga cikin zauren majalisar da jami'an tsaro suka yi yana cewa ne gwamnan malamin jihar Tariba ya riga malam masallaci bai kamata ya zo majalisar ba sai ya jira daga shugaban majalisar wanda za shi bashi lokaci da kuma rana. A yayin da matsalar hatsarin tankan mai ke neman zama ruwan dare a Najeriya, ko waɗanne irin matakai hukumomin ƙasar ke ɗauka don daƙile aukuwar wannan iftila'i za mu fito da wani tsari na ainihin su direbobin na a musu horo wanda ya kamata motocin nan kuma a sabunta su hanyoyin nan kuma dama hanyoyin da yake da ba su da kyau su ma gwamnati ta ɗauki alƙawarin za ta gaba da gyarawa kama kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdu ke gabatarwa a wannan makon shirin ya tattauna kan ranar mata ta duniya bayan nan kuma muna tafa da nasihar ramadan amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi lale da sanarwar Ukraine na amincewa da tsagaita wuta na kwanaki talatin a matsayin wani matakin kaiwa ga samun zaman lafiya a Turai. biyu bayan sanarwar yarjejeniyar cimma zaman lafiya a ranar talata amurka ta ce za ta dawo da hulɗa da ukraine michael mccall na jam'iyyar republican daga jihar texas ya ce gwiwa ta yi karfi jin cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya don haka yana jin a yanzu shugaban kasa ya janye dakatawar da ya yi kan bayanan sirri da bayar da makamai mafi a'ala shine amincewa da zelenskin ya yi ga tsagaita wutar don haka wannan kyakkyawan ci gaba ne aka samu don haka mataki na gaba shine na shugaba zelenski ya zo ya koma oval office domin ya rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin kan tattalin arziki daga nan sai komai juya kan mr putin rasha dai bata amince da yarjejeniyar tsagaita wutar ba to amma a ranar talata shugaba trump ya ce wakilan da ya aika na kan hanyar su ta zuwa moscow domin tattaunawa Kasar Kuwait ta saki wani ayarin bursunonin Amurka da ya hada da tsafin sojoji da 'yan kwangilar soji da aka daure tsawon shekaru bisa laifuffuka da suka jebanci kwaya a matsayin wani karamci tsakanin kawayen kasashen biyu kamar yadda wani wakilin daurarin ya shaida kafar labaru ta Associate Press a jiya Laraba. sakin bursunonin ya biyo bayan ziyarar kwanan nan a yankin da babban wakilin gwamnatin trump kan sha'anin ɗaurar rum adam borla da ta zo a daidai lokacin da gwamnatin amurka ke ci gaba da azakaimi wajen kokarin maido da 'yan ƙasa amurka da ke tsare a kasashen ƙetare zuwa gida shida daga cikin sabbin bursunonin da aka saki sun sami rakiyar jonathan franks wani jami'in tuntuɓa mai zaman kansa wanda ke aiki a kan amurkawa da aka yi garkuwa da su da waɗanda ke tsare da tuni yake a ƙasar domin an faɗi tashin ganin an samu fitowarsu daga gidan kaso a jirgin da ya ɗauko su daga kuwait zuwa birnin new york wani alƙalin babbar kotu a zimbabwe a jiya laraba ya ɗage shari'a da ake wani ɗan jarida da aka kama bisa laifin tattaunawa da wani tsohon mayaƙi da ya jiyo ya zama ɗan siyasa yake caccakar shugaban ƙasar blaison malanga ɗan jarida da ke aiki da kafar labaran newsday da gidan talabijin na heart and soul ya kasance a tsare tun ranar 24 ga watan fabrairu bisa zargin tunzura jama'a lauyoyin da ke kare shi sun nemi a bada shi beli to amma a zaman sauraron karar da ya gudana a birnin harare babban birnin kasar ta zimbabwe mai shari'a gibson mandaza ya nemi ƙarin lokaci domin yin nazari a kan lamarin chris mke wanda ya wakilci mulhanga ya shaida a murya amurka cewa yana zaman sauraron babbar kotu na sanar da ranar da za a dawo sauraron shari'ar ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. A ranar Laraba jami'an tsaro da ke gadin harabar Majalisar Dokokin Jihar Rivers sun hana gwamnan jihar Mr. Siminalayi Fubara shiga cikin zauren majalisar da nufin gabatar da kasafin kuɗin shekara ta da da ashirin biyar Wannan lamari dai ya ƙara rura wutar rikicin siyasar jihar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton. jami'an tsaro da ke gadin harabar shiga majalisar dokokin jihar Rivers da ke kan titin maskorod a cikin garin fatakwal sun kulle kofar shiga majalisar tare da hana gwamnan jihar mr simini lai fubara shiga zauren majalisar dokokin jihar ta Yayin fili da manema labarai a kofar shiga majalisar dokokin jihar Taribas, gwamnan jihar rivers musa simini Lai fubara ya ce yana cewa ne mun zo zauren majalisar dokokin jihar rivers domin gabatar da kasafin kuɗi na jihar na shekara ta 2025 to amma mun ga an jibge dimbin jami'an tsaro kuma sun hana mu shiga ni da tawagata kuma kamin zuwa mu a nan sai da muka rubuta takarda musamman zuwa ga shugaban majalisar dokokin jihar ta ribas honorable martins a mawule kan cewa muna tafe amma kuma daga bisani sai da muka kira shi ta wayar salula tun ranar talata kafin mu kai ga bayyana a zauren majalisar dokokin jihar Taribas wannan abin da ya faru abin takaici ne honorable sam iba ɗaya ne daga cikin 'yan majalisar jihar ribas 27 da ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar ta barisa yeso muke ya ce yana cewa ne gwamnan jihar tariba ya riga malam masallaci bai kamata ya zo majalisar ba sai ya jira daga shugaban majalisar wanda za shi bashi lokaci da kuma rana ya kamata a ce ya martaba doka gaskiya bai kamata ya zo ba a yanzu domin muna da abubuwa da dama gwamnan ya riga ya yi kuskure kuma ina ganin waɗanda suke kewaye da shi ba su gaya mashi gaskiya ba ba za ka ɗauki doka a hannunka ba kamar dai da na gaya maka to dole ne fa sai ya jira shugaban majalisar dokokin jihar ribas zai kira shi kuma ya sanar da shi ranar sake dawowa domin gabatar da kasafin kuɗi a shekara ta 2025 To bayanai dai sun nuna cewa jami'an tsaro na 'yan sanda su ne suka hana gwamnan jihar Taribas shiga harabar majalisar dokokin jihar Taribas dangane da haka kuma na tuntubi dsp grace irenge koko mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers tana cewa ne kawo yanzu mu ba mu da wani labari na cewa gwamnan jihar ta rivers simini lai fubura zai gabatar da kasafin kuɗi a jihar ta rivers gaskiya ba mu sani ba kuma ba a sanar da mu ba a hukumance amma dai ina tabbatar maka da cewa mun ɗauki matakan tsaro a sassa daban daban na jihar Rivers don gudun abin da ka iya bewa baya. Jihar Ribas na zaune lafiya a yanzu babu wani tashin hankali. Musa Francis Chilaka mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a yankin Niger Delta ya ce. Ya ce ina da ginin cewa gwamnan jihar Tariba Simini layi Fubara bai zo majalisa ba sai da ya sanarwa majalisar dokokin jihar Tariba wannan abin da ya faru abin takaici ne amma dai ya kamata mu lura da zaman lafiya a jihar Tariba kuma bangaren barisa yansa Muke ya kamata su mai da yuka a kubenta. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga hawata da labaran duniya kashi na biyu. a jiya laraba fasinjojin wani jirgin kasan pakistan da aka yi garkuwa da shi a yankin balochistan suka labarta murya amurka irin mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki a daidai lokacin da sojoji suka kammala aikin ceto su na tsawon sa'o'i suka kuma kashe 'yan ta'addan su 33 da yake magana da wata kafar labarai mai zaman kanta lieutenant janar ahmad sharif darakta janar na bangaren yada labaran soji a bangaren hulɗa da jama'a ya ce an ceto ɗaukakin fasinjojin da aka yi garkuwa da su biyu daga daga cikin fasinjojin sun bayyana murya amurka irin abubuwa da suka sha a hannun baloch liberation army waɗanda suka yi garkuwar da su ɗaya daga cikin waɗanda suka yi magana da murya amurka jamesh ajmal ya ce an harbe mutane biyu har lahira a cikin jirgin inda suka umarci kowa ya fita waje ya zauna A ranar Laraba, shugaba Vladimir Putin ya kai wata ziyara ba zata ga dakarun da ke yankin arewacin Kirk na Rasha inda ya umarce su da su kara azakaimi wajen sake karɓa yankunan da suka rage ga dakarun Ukraine. Putin ya kai ziyara ne bayan Washington ta nemi ya amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Ukraine ta amince da ita. Bayan kuma dakarun Rasha sun sake kaɓe wani yankin Kirk lamarin da ya tilasta wa dakarun Ukraine ja da baya da kuma haƙura da iko akan garin Sudza. ukraine ta yi wani yunkuri mafi girma da ya kada anta a yankin wato a yakin da ake yi a ranar 6 ga watan agusta shekarar 2024 inda suka riƙe diran mikiya kan wani yanki suka mamaye daga ƙasar ta rasha lamarin da a lokacin ya faranta ran 'yan kasar bayan shafi sama da watanni bakwai sannan a hankali al'amura sun fara yin kasa ga ukraine matsayin ukraine din ya rika yin kasa warwas musamman a yankin kars cikin 'yan makonnin da suka wuce bayan da aka datse wata hanya da suke samun kayayyaki. A gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A cikin 'yan watannin nan da suka gabata ana yawan samun haɗuran manyan motocin da mai a Najeriya waɗanda kan yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. a hirar da ne da shugaban hukumar kiyaye hadura ta kasa a najeriya shehu muhammad yayin wata ziyara aiki da ya kawo nan birnin washington dc na fara da tambayar shi makasudin ziyarar tasa a amurka sai ya ce ah, alhamdulillah ah, mala hafiz wato abin da ya kawo ne kasa amurka wato taro ne ya kawo ne na a bankin duniya wato bankin duniya tana yin wani taro na ci gaban sufuri na duniya a kowane shekara wannan karan shine taro na 22 kuma sukan gayyaci hukumomi irin tamu ta ake hatsira da kuma hukumomi na sufuri don su zo su haɗu da sauran hukumomi na duniya gaba ki ɗaya don a san tsarin da za a yi a tafiyar da sufuri da kuma kiyaye hatsara a kasashe na duniya gaba ki ɗaya abin da ya kawo ni kenan. to kowane irin riba za a ce wannan tafiya ta samun ma najeriya eh to alhamdulillah shi wannan na wannan karo da aka yi na 22 wato ya zo da manufa na abin da ake cewa wato driving change delivering solutions wato kawo canji da kuma aikatar da a tsare-tsare da ake so a yi na duniya kan sufuri da kuma kiyaye hatsara wato abin da ya tsarin na wannan shekara saboda haka mu zo mu a nan ya sa mun samu sauran hukumomi na duniya da suke kiyaye hatsari da kuma sauran hukumomi da suke ba da tallafi kan wannan sha'ani na ke hatsara din duniya ta ci gaba abin da ya kawo mu kenan kuma mun samu sa'an haɗuwa da sauran mutane na duniya don mu samu mu ci gaba da ƙasar mu ita ma mu kiyaye mu kare hatsara kuma mu rage yawan mutuwa da kuma jikata da ake in hatsari ya samu. To yalla bai a 'yan watannin baya-bayan nan a najeriya ana ta yawan samun karuwar haɗura na manyan motocin ɗaukan mai ban sani ba ko me hukuma ka take yi domin ganin ta kawo karshen wani abu ko kuma ta rage yawan faruwarsa eh alhamdulillah wato dama gwamnati ta sa ido kan wannan hatsari na tankokin mai da ke kasancewa wato abin da ya kamata a gane shine wato su tankunan man nan akan kusan gudan kusan dubu shida zuwa dubu takwas ke yawo a cikin ƙasa ɗauko mai daga kudu zuwa arewa ko kuma daga kudu zuwa sauran yankuna na ƙasar a yawancin motocin da kuma yawancin su shekarun su yayi yawa. wasu sun fi shekara talatin suna bin hanya a wasu kuma kasancewansu cewa ga direbobin ma ba su da wato horo mai kyau sannan wasu lokaci kuma hanyoyin ma sai dai abin da a gani shi ke kawo wani hatsari amma ita hukumar mu ta kasance a kowane lokaci mun tsaro wasu tsarurruka yadda yake za mu samu masu ruwa da tsaki akan wannan harka da masu motan da direbobin motan da kamfanonin da suke daukan man nan duk mun haɗu tare da su mun zauna mun tsari a yadda yake in Allah ya so ya taimake mu za mu fito da wani tsari na ainihin su direbobin na a musu horo wanda ya kamata motocin na kuma a sabunta su hanyoyin nan kuma dama hanyoyin da yake da ba su da kyau su ma gwamnati ta dauki alƙawarin za ci gaba da gyarawa da in dukkan mu mun haɗa baki daya akan masaki guda za mu iya samun cin nasara mu rage wani hatsari shugaban hukumar kiyaye hadura ta ƙasa a najeriya shehu muhammad kenan a hirar da ne da shi kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 ashirin da kuma 31 yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 1 na dare da minti 15 wato karfe 6 da minti 15 agogon najeriya nijar kamar da chadi yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike ke nuni da cewa yana shafar kowane jinsi ta hanyoyi daban-daban da kuma illata ma'aurata ta fuska daban-daban. Sai dai za a bi mu bashin karashin wannan nazarin domin mu haska fitila kan bikin ranar mata ta duniya da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata. A hirarta da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, barista Aisha Ado Abdullahi ta bayyana tasirin wannan ranar. Na farko dai akwai mutane da suke tunanin cewa bai kamata a dinga ware rana a ce na abu kaza ba misali kamar mata. wayan ana cewa ana bikin ranar mata mata da yawa suna cewa a kullum ma ranar bikin ranar mata ne maza da suke ganin darajar mata suke ganin mata iyayensu ne suna cewa ai ba sai an ware rana guda ba in ba haka ba a ware ranar maza mana to amma dai wani lokacin irin wayannan abubuwan suna da fa'ida na musamman mace mun san cewa a cikin al'umma al'ummai kala-kala kowa da irin fahimtar da ya mace tarihi ya nuna cewa da tarihi da kuma yanayi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi da ya kamata a kula da shi da ya kamata a ɗaukaka da ya kamata a seta da ya kamata a lura da shi kuma a tafi da shi a tsari to tsare-tsaren ne yawanci kamar ana irin rana irin ta yau ake fito da tsare-tsaren. Tunda kin magana tsare-tsare da batutuwa na san bisa al'ada kowace shekara akwai take na musamman musamman abin da kuke cewa films. Mene ne taken na bana kuma me hikimar fitar da shi? Yawwa. So taken ranar mata ta duniya ta wannan shekarar 2025 da hausa kenan zan fassara su cewa a gaggauta kaddamarwa ko a gaggauta aiwatarwa abinda kuma ake nufi shine shekara da shekaru ana cewa a'a ana kwatan ma mata su a'a a ɗaukaka mata a daina wulakanta mata a daina cin zarafin mata a zayyana matakai a kowane bangare na rayuwa da zai yi. Eh, ɗaukaka mata da zai duba al'amuran mata ya sa su a matsayin da zai tabbatar da darajarsu da kuma saboda rauninsu ya tabbatar da an ba su dama da za su yi rayuwa cikakkiya cikin aminci to shekara da shekaru ana ta alkawari kala-kala ana ta a yi rubuce-rubuce an yi wancan kundi an yi wannan kundi to amma an ka duba ka gani alkaluwa sun duba cewa sun nuna cewa akwai na iya cewa na kasu amma ba na so in amfani da kalmar na kasu a jan kafa to shine yanzu wannan taken ana so a duba wai menene abubuwan nan da suke ta janyo jan kafan nan ana so a cire su don a gaggauta aiwatar da mata matakan nan da ake cewa to shine taken wannan shekarar a cire abubuwan da suke kawo na kasin nan a gaggauta aiwatarwa da alkawura da tsare-tsare da ake ta zayyanawa shekara da shekaru wannan shekara da shekarar da ke ta magana wai me kuke la'akari da shi cewa ya fi damun mata ne kuma kuke ganin har yanzu ana jan kafa wajen aiwatar da ko magance shi ko kuma samar da shi to kaga wannan tambayar da kai tana da fadi kuma tana da bangare bangare mm, gaskiya a takaice a dunkule ni bari in baka ba ma a takaice a dunkule ba bari in baka kawai ta bangare na na matsayina na lauya ka gane don in kai tattauna da kila ma'aikaci asibiti ko likita abin da za ta faɗa daban yan jarida kila abin da za ta faɗa daban ko malaman makaranta abin da za ta faɗa daban kowa zai kalla fuskar in fact mm. akwai matan da matan gida ne akwai abin da aka yi tarayya a kansa yawa ni akwai abin da aka yi tarayya a kansa amma barin baka haske dan kasancewa da lauya kake magana ni a matsayina na lauya na san cewa muna da dokoki kala-kala kyawawa da suke fitar da haƙƙi iri-iri da za su taimaki 'ya mace yarinya tun tana ƙarama da za ta zamana tana matsayin da za ta samu cikakkiyar rayuwa ta aminci da zai ta 'yanci ya bata 'yanci da za ta iya ta yi rayuwa a mutunci a aminci kuma wannan ya yi eh, dokokin sun yi la'akari da ya zamana cewa kowace mace ba kamar yanzu mu dokokin mu na ƙasa ba za a ce a'a yar arewa ita na ta tsarin daban ba yar kudu tsarin ta daban ko kuwa a'a yar masu kuɗi tsarin ta daban yayan talakawa a'a an yi tsari wanda ya ba wa kowa na bai ɗaya kowace ya ba ta dama da haƙƙi na cewa dole a sama mata ilimi nagartacce dole ne a kula da ita a kula da tsaranta kar a batta wani abu ya zo ya mata illa a ko ina ko a makaranta ne ko kan hanya ne ya zama na rayuwarta yana cikin tsare tsari da aminci kenan kina ganin waɗannan tsare-tsare da kike faɗa misali ko na dokokin da aka sama musamman a Najeriya mm-hmm. kamar wato eh, aiwatar da su har yanzu ba a kai ga gaci bane to kai ai a matsayin ka na dan jarida ka duba mana ka gani duk wani matsala in aka samu duk wani wani eh, rikici idan ya tashi su waye kake ganin cewa su suke wahala su suke zama me victim ne da Hausa su suke su suke kwana ciki ba mata ba ne mata da yara ɗaya daga cikin abubuwan da muke a matsayin mu na lauyoyi na wayar da kai muna wayar da mata don kuma yana daga cikin abubuwan da yake kawo na kasin ita kanta macen mata san ma da ta san ma abin da ma za ta iya yi don in aka bar mata da yawa musamman waɗanda suke da karancin ilimi suna ganin cewa wai dan ana sha suna da rauni nan ba za ki iya tashi ki taɓuka komai ba a'a ki zamana ma cewa a matsayin ki na uwa ko yar uwa ko kanwa ko ya kina iya ki duba dan uwanki kin kin ga ya zo ya dauko wuka ko ya dauko wani dai makami zai fita ya je ya wani ta ki zauna da shi ki ce kai wa Allah in dai kai dana ne kar ka fita ko a'a in dai kana so ni ina matsayin matakka kula da ƴaƴanka in ba so kake yanzu ka je wani abu ya same ka bai yanzu ya kake so in yi ni da ƴaƴanka dan Allah ka zauna aka ga wannan ba karamin karfi bane kuma za ta iya ta gaya mace da hankalin shi ya aje wannan makamin kai ya fita kun gamsu da yadda wannan kaso 35 din nan na cewa lalle uh, gurabe na mulki na bangaren zaɓe ko naɗi a najeriya a dinga a baiwa mata misali su to ai ka ce wai ko mun gamsu to mun gamsu din muka ce kamar yadda na fara da maka bayanin cewa duk irin wa'annan tsare-tsaren da dokokin da aka shimfiɗa muke so mu ga an tabbatar da su to affirmative action ka ce na kaso 35 ina aka samu kaso 35 din a gwamnatance ina aka samu nan yanzu ana magana wannan cece ce din da ya eh, abubuwan da suka faru a majalisar dattawa eh, a cikin 109 mutum nawa ne mata hudu to ina maganan affirmative action ina maganan kashi 35 kashi yanzu an dakatar da ɗaya masu uku ana nema a dakatar da ita dai muna kokarin mu ja hankali su cewa su dai ƙara dubawa dan za su iya zauna su kara dubawa a janye wannan mataki da aka dauka saboda gaskiya ba a dauka a bisa ka'ida da bisa tsari ba to tunda an jawo hankalinsu yana iya yiwuwa su farga su zo su kara dubawa su gani da haka ne magana affirmative action har yanzu yana daga cikin abubuwan da yanzu wannan matakin taken wannan shekarar na cewa accelerate action din nan a jaddada daukan mataki wurin aiwatar da irin tsari irin na affirmative action din. Wai to amma wai amma ina gize ki saka ne. Su sakon naku ne ba ku bin hanyoyin da ya kamata ya je inda ya kamata ya je. Mm, to ina dai so ka fara gane wani abu na farko shine duk wani abin alheri da ya tasiri ba a yin shi a dare daya. So za mu daɗe shekara da shekaru za mu ci gaba da wannan tabbatar da cewa an ci nasara wajen tabbatar da 'yanci da haƙƙi da daraja mace saboda mace nan dai ko an so ko an ki ko ita kanta ta so ko ta ita ce uwa ka ce ina giza yake saka ɗaya daga cikin abin da muke kallo na matsala shine duka bangaren musamman musamman bangaren ita kanta macen don ai sai kin san kanki kin gane daraja kin gane matsayinki da mutunci ki har sannan ma za ki fita ki nuna cewa kina da mutuncin da kuma wani ma zai gani shi ma ya ɗora. in baki dauka ba to waye wani ne zai zo ya miki to yana daga cikin abin da muke jaddadawa muke saka karfi matan ma su rike mutuncin su gane darajar su sannan ma abokanan tafiya na saboda wannan rayuwar mata ba za su iya yin ta ba sai da maza haka zalika maza ba za su iya yin ta ba sai da mata to in ku duka bangaren da kwai daraja to aiko dole a zauna a saka tsare-tsare a kuma aiwatar da tsare-tsare na daraja juna da ɗaukaka juna da martaba juna sai kaga al'ummar mu ta yi daɗi. To nan gaba a shirin zamu nazarci wannan batun kason 35 cikin ɗarin nan da ake magana. daya daga cikin matsayar da aka cimma da kasashe da dama na duniya suka rattaba wa hannu bayan taron mata da aka gudanar shekaru 30 da suka shige a birnin beijing wanda yanzu haka ake tattaunawa a kai a taron kolin mata da ke kankama a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya ta birnin new york muna godiya ta musamman ga mu barista aisha ado abdullahi da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka ne alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa Kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya. To madalla ga da alheri Grace Abdu yanzu kuma sai nasihar Ramadan. Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni sunana Musa Suleiman Magaji Direktan na makarantar Hijriya Islam da ke nan garin birnin Kwanne. Ina ma yan uwa duka barka da shigowar wannan wata watan da an ka saba kamar sauran watanni dai kama idan na ce watan da an ka saba shine watan da mun ka samu tarihin shiga annabawan da suka gabata. Irin misali in muka ɗauki labarin annabi Musa, annabi Musa ya yi azumi, in muka ɗauki annabi Yahaya, annabi Yahaya kuma ya yi azumi in muka ɗauki annabi isa annabi isa ya yi azumi misali har aka kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai allah ce mai to ka faɗa mutanen ka kutiba alaikum siyama kama kutiba azumin kablikum kuma an wajibta muku yin azumi kamar yadda aka wajibta mana gabanin ku don ku kenan shi azumi ba sabon abu bane ba a tsofan abu ne wanda yake yana tafiya da rayuwa yanda rayuwa tun farkon akwai rayuwa akwai azumi kuma azumi abu ne wanda aka yi shi don tsarkake jikin mutum dan tsarkake tunanin mutum dan tsarkake kuma ainihin jinin ka kai dan adam wanda kake azumi in wanda albarkar azumi tana nan cikin alkur'ani shi yasa sai aka kira cewa shahar ramadan lazi unzila fihi alkur'an wata ne na azumi wanda an kasabka da alkur'ani a cikin shi kenan albarka azumi tana cikin alkur'ani don ko wanda ke son samu albarka alkur'ani idan aka ce wannan watan yayi to ya azumci watan nan shine Allah ke cewa wa man shahida minkum shahar falyasumuhu to duk duk wanda ya shedi ya tabbatar da lalle wannan wata ne to ya azumce shi da shedadi idan ya zamanto amma man ka madina wala safar wanda zan bai lafiya ko kuma yana wurin balaguro wannan an shardanta mai fa'idatu min ayyamin ukhar sai ya ramka wasu yan kwanaki na tafe masu zauwa kaga azumi gado ne na gadon daga annabta wajibci ne wanda Allah ya wajabta muna yana da alkhairi wajen tsarkake ainihin jikinmu da ruhinmu sannan kuma azumi kuma dalili ne na samun shari'a ga waɗanda suke yin shi kuma ba sai an ga dama ba sannan to ma da fatan amfana yanzu kuma shi labaran duniya ma wannan karan a takaice 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi lalai da sanarwar Ukraine na amincewa da tsagaita wuta na kwanaki talatin a matsayin wani matakin kaiwa ga samun zaman lafiya a Turai. Biyo bayan sanarwar yarjejeniyar cimma zaman lafiyan a ranar Talata Amurka ta ce za ta dawo da hulɗa da Ukraine. kasar kuwait ta saki wani ayarin bursunonin amurka da yada da tsaffin sojoji da 'yan kwangilan soji da aka daure tsawon shekaru bisa laifuffukan da suka jibanci kwaya a matsayin wani karamci tsakanin kawayen kasashen biyu kamar yadda wani wakilin daurarin ya shaidawa kafan labaran associated press a jiya laraba To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu da yanzu Alzubair. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.